da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da biyar ne ko ko shida biyar da watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida a gabanin mubara akwai tambayoyi gabanin matan biyu akwai faɗakarwa ga a mutane masu zuwa sallah da masu zuwa jin karatu da akwai tsari da aka yi wajen shiga makewai wajen shiga banɗaki? ɗaki ana son ya zama na iya amfani da takalman da aka ajiye a wajen saboda kiyaye tsaftar ban ɗaki wanda za mu sani idan aka ce kowa zai shiga da takalmin shi ne zo da shi to wani ma daga waje shi ya ɗigo kasa zai zama zai shiga da shi ya zama gurin yana yawan ɓacewa ba kuma za a iya kula da shi koyaushe ya zama awa shirin ko kuma awa goma sha ko lokacin da ake masallaci ya zama duk wanda ya shige cikin sai an shayi akwai wahala to shi ta ake tsari duk wanda ya zo ya haƙuri ya ake takalman shi ya sanya takalmin da yake gurin wanda aka tanadar saboda tsaftar banɗaki din to da Allah ana buƙatar yan uwa su bada da kai akan an samu matsala daga wasu daga cikin mutane ko da ba za ka je ba kana da wani tunani naka ko wani ra'ayi naka ko sai kai magana mai kyau shi wanda aka ajiye wurin aikin aiki aiki kuma an yi tsarin ne don taimakon mu gaba duk inda ka gani idan ba tsari to wuri ba zai kawo ba dole su yi da tsari wani tsari za a gani maka daɗi wani kuma ka ga maka daɗi ba to haƙuri ake yi da Allah ba da haɗin kai ya zama ana yin haƙuri wannan mai tambaya yana tambayar cewa ba da hasan zarkar su daga kai idan ina da yar aiki a gida a nan take kwana a ciyar da ita wurin fitar da zarkar su daga kai za a da ita ko ban da ita abin da abin ya nuna duk wanda kake ciyarwa duk wanda kake ciyarwa to za ka fitar masa da aka fita a nan take kwana kana ciyar da ita za ka fitar mata sai idan ta fitarwa da kanta ko kuma a iyayenta ko kuma mata aure shi can mace da inda yi ya ya shi ya fitar mata to shi ke amma matuƙar da ke kake ciyar da ita a nan take kwana yadda a zahirin tafiyar ma ta ba matar aure ba ce don mata aure kila ba zai dinga kwana a nan ba kuma ba wasu kwanaki za ta ɗauka ba sannan ta koma gida da haka ke take kake ciyar da ita to za ka fitar mata wannan shi ne abin da yake na daidai a wanda yake zuwa ya maka aiki ko wanda za ta yi maka aiki da tafiyarsa ba na mutum ke kwana ba kurin aiki shi da fi wanda ya shi albashi to wannan ka ba bukatar a ci su ka fitar wannan mutum sai wannan yana cewa yana da nishin azali suna sallar tarawih ba sa yin dan suna yin zaɗin mutane da dukiyar wanda ya fi falala sai ma ce wacce ya falala zai yi na ke shi ma zai yi da tarawih ke nan zai yi gashin dukiyar mutane da rayukansu kowace aiki ne ne ke ana buƙatar shi ana bukatar aiki su don kula da dukiyar mutane da abin da ya shafi su mutane da da haka idan ake kowa ya zo yi sallah a bar gurin haka to akwai matsala a hakan ma ya aka kare wani a ce kowa da haka aikin su ana buƙatar shi sai dai abin da kurin ya kamata su yi tsari kuma ina kyautar ma akan wannan tsarin su ne yadda ba zai zama kullum shi na agaji yana can baya sallah aka yi tsari yau na na duki yau waɗannan suna yi gobe can kuma suna sallah to haka zai zai zama za su samu alkhairi da ke kaje amma kada a yi tsarin da zai zama mutum tsawon wata guda ramadan da wuce shi bai yi tarawih ba ko bai yi ta tahajjudi ba sai dai zo ya gani duk da aiki ne na alkhairi kuma yana da lada to amma kuma nan ba alkhairi ne mai yawa to za a iya yin tsarin da waɗannan su yi karɓa karɓa haka ɗin zai fi kyau da haka ban iya ce maka wai ga wanda ya fi falala kowane aiki ne kuma ana bukatar shi sallar tarawih da ta tahajjudi manzo Allah ya faɗi tara akan yadda. Wancan kuma aiki ne wanda da shi wannan abu ne samu in ba wannan tsarin ba waɗannan masu kulawar to matsala ba a yi sallan ma nan ba za ki cikin nutsuwa ba to da haka duka aikin kowanne yana da kyau in za ka shiga babu da shiga kuma in kai tana da lada wannan yana cewa idan liman yana da salon ma suna amsawa to ya ga wasu a lokacin da liman yake suna addu'o'i a masu ne mutum yana bayan liman to sai ya zama yana cewa amin ne aka amin da liman ya fara. ba ya zama shi kuma yana wata addu'a daban ba ya zama irin mutum da shi da yake ba tare da liman ba idan dai kana bayan liman to za ka ce amin ne dangane da addu'ar da yake idan yi addu'a ka ce amin wurin da za ka yi shiru kuma ka yi shiru akwai wuraren da za ka biya man Allah ne cikin addu'a ma'ana ba roƙo ba ne ke sai yabo ne ga Allah to nan ka yi shiru babu wani babu wani ba a gurin kai yi shiru wasu malami ma suka ce za ka iya kai ma kalmar subhanallah ko subhanaka to in ba irin nan ba bai dace yana yin addu'a kai kana da ba sai kuma neman addu'a wanda kuma ke ke da wata bukata ta sai ni muna roƙon Allah ya biya masa amin wani yana ta ya hana shi yin karatun sallah a fili wajen bayyana karatu sallah ga mace shi ne dai domin yana cewa sun mata magana ta ce maza ta ce sallu kamar a yi domin sallu gaskiya ta faɗa inda yadda maza ana yi sallah haka mace za ta mace tana koyi karatun sallah ne idan ya zama a gurin akwai maza waɗanda suke a jinabiyai waɗanda ba muharramanta ba in ta bayyana karatun zai iya zama fitina domin sautin mace wani sa'in yana iya zama su tana da namiji ko da da take to dan haka dan gudun wannan tita ko ya karatu amma gurin da take cikin gida ya'yanta da kallanta da mahaifanta da mijinta duk wannan ba buƙatar mace ta koye karatu inda ake bayyanawa za ta yi gwargwadon yadda za ta ziyar da kanta kuma wannan tattalin sun ji sautin ta ba wani abu a ciki domin duka muharraman ne da haka yadda namiji ke sallah haka mace za ta yi sallah ba wani ta koye a wurin da ya kamata ta bayyana wannan shi ne magana shi ne gaske halaccin kada ya sa sai ya ya zo a wasu ruwaye maza Allah yana motsa yuharriku hadana da ya idan mutum yayi sai dai kada ya dauki shakali na wasa wani za ga yana kada hannun amma kada wani yi yawa kamar akwai wasa a ciki ko yawan motsi a ciki sai wannan yana cewa ko mace ce tana cewa tana yin da planning ta kasance dalilin wannan yana tsara mata kwanaki kan yadda mai tambayar yana rubuta kamar mutum ke rubuta. idan mutum ya zama yana da planning kuma ya kasance yana tsara mata kwanaki kan yadda ya saba ai ba na jin mutum yana yana al'ada ba ta yi yana tsara mata kwanaki ko sai yanzu ga azumi to malam zai iya shan magani domin sai ya tsaya bayan ya yi kwanaki ko na yi kwanakin da na saba yi shi shan magani dangane da mace da jini ya tsaya kan ya zo mata saboda wata ibada ko ta aikin hajji ko ta umara ko ta azumi malamin suna cewa ya halatta amma da sharaɗi sharaɗi na farko ya zama na ba zai cutar ba in shan maganin zai cutar da shi a lafiyar shi to baya halaka domin Allah ya hana mutum ya cutar da kai na da yake da sharadi na biyu ya zama ba cutar da wani kamar ya kamar yanzu idan macen tana idda sai zama na akwai ciyarwa mutum sai yana biyar da ita a dalilin wannan inda ta ciki, ko tana gidan mijinta tun da an saki mace ta saki ne da ana so ta zauna gidan mijinta ta idda tana nan sama a matsayin matarsa kurin ya saki ke in ya dace shi ke ta zama to idan ya zama yin shan maganin zai tsawai da jinin ya zo inda za ki tsawo to zai zama cutarwa za ki shiga gare shi to in babu wannan nan ba da yake idan mutum ya sha magani da haka ke ba zai cutar da ke ba kika sha magani don jinin ya tsaya saboda ke azumi cikakke ko kuma ke yi aikin hajji ko umara to wannan babu laifi malamai suna cewa babu laifi da haka da wannan shi ne sharaɗan da za a kiyaye wajen yin amfani da magani din amma kamar azumi da sauransu abin da ya fi mace in ba larura ba ta yi kuri. saboda wani azumi da dama Allah ya san da shi kuma ya wajabta azumin wata Ramadan kuma wani abu ne da shari'a ta ba da damar alama shi kwanakin ya wuce amma kamar aikin haji ta je jini ya zo mata kuma lokacin dawowa ya yi ku ga nan dole ne wasu malamai ma har fata wasu ke bayarwa jinin bai tsaya ba ba kuma hayar zai tafi kamar yadda da ake har kashi ta jirgi kila ba zai yi a cikin mata ba wasu ma ba da yin suna ba da fatawa ta yi sai kun zubo ta yi tsawon da aka ta yi sa'ayi ta to amma inda ma da za ki sha dan ya kun ganin larura ce babu da shi amma kamar azumi ba wani abu ne dan jini ya zo miki kin dakatar da azumi kin ya wuce kuma shin rama wanda duka haka mata magabatan shi suke babu da shi a ciki to har yanzu dai muna cikin suratul ghafir ajiya mu tsaya kan aya ta tara insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta goma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج السبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير نعم الله يشتري الذين كفروا إلا وإن استكافرت ينادون على الكرم lamaqtul lahi akbar min maqtikum ana faɗa musu cewa fushin da Allah madaukakin sarki ya yi da ku akbar min maqtikum an kusaku ya fi fushin da kuke da kawunan ku irsu da aure ila iman yayin da ake kiran ku zuwa ga imani fatakfurun sai ku ya قالوا تتفي a يا أبنجم أمتنا أمتنا اثنتين كاكشي مصوبيو وأعي قال يا من بيو فاعترفنا بذنوبنا من إكرار من إكرار بذنوبه فهل إلى خروج من سبيل وأقوى تحية زوا كالكتابة دودا ذلكم وانا أبدا يفعلوا ذلك بأنه إذا دعي الله domin idan an kira Allah wahdahu shi kadai kafarku sai ku kafirci wa in shirku idan ku aka hada Allah da wani aka yi shirka da Allah to sai sai ku ba da gaskiya sai ku yarda sai hankalin ku ya kwanta fal hukmu lillah hukunci na Allah ne al-ali madaukaki al-kabir mai girma Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin kafirin ranar tashin alkiyama idan sun shiga cikin wuta suna cikin wuta suna cikin jin zafin wuta ga azaba ta Allah madaukakin sarki sun fuskanta to a lokacin za su tsani kawunansu da kansu su ji haushin kawunansu da kansu sai su ke haka dafi suke munanan ayyuka dafi ba su imani ba ya aka yi har suka fada cikin irin wannan yanayi to a lokacin sai a kira mana bai na cewa mala'iku za su kirawo kira wanda za su ji shi shine annida kira da sauki sai za a ɗaga murya a kira musu a ce musu lamakatun mali fushin da Allah ya ke yi da ku kasancewar ku yi imani ku ki karɓa abin da Allah ya ne komarni akbaru min maqsikum ku ya fi fushin da kuke yi da kawunan yanzu kuna jin haushin kawunan ku to wanda Allah madaukakin sarki fushin da Allah ya yi da ku saboda rashin imani da bai da Allah ba to ya ce wanda suka yi wa kawo ku shi yasa a cikin yadda da auna ila imani ba ta koro ya ce ake kira ku zuwa ga imani a nan duniya amma sai ku kaji sai ku je yi imani shi ne ma'ana a ana gaya musu cewa fushin da Allah ya yi da su ya yi da su karfan gaskiya ya fiye da fushin da suke wa kawo nan lokacin da suka ga wannan azaba lokacin da suka ga wannan abin da Allah madaukakin sarki ya yi musu na sakamako akan abin da suka yi na kare a nan za mu ga cewa aya ta sifa da Allah da fushi fushin Allah sifa ce amma irin wanda ta dace da zafin Allah ba irin fushi na dan adam ba fushin ɗan adam fushi ne da yake tare da da wasu isti'alat da wasu abubuwa da suke bayyana ko a fuska ko a baki ko a jiki shi ya canza fuska ta canza to Allah madaukakin sarki ba a gama ta fushi ke irin da nan adam wannan shi ne magana mafi inganci ne kuma aqida ta ahlus sunnah wal jamaa ba tawili ba kamar yadda wasu ke yi tawili da irin waɗannan sihohi su ce ba za a ce ta Allah da fushi ba dan kada ya kama da nan adam Allah ba ya yi kama da halitta amma wannan kuma ba ya sa a korewa Allah sihohi kamar yadda muka yi bayani to anan za a kira wasu a gaya musu a nan fushin da suke da kawunan su shi ne yadda suka saba wa Allah madaukakin sarki za su tsani kansu da kansu don haka sai su ci ba da shi a gaya musu wanda Allah yake yi na su ya wannan saboda lokacin da suka yi kaga cewa abin da yake na gaskiya sai wannan ya nuna su wanda aka kira shi zuwa ga imani zuwa ga aiki na alkhairi zuwa ga bin Allah ya iya ya ba da baya ya imani to wannan yana bijirar da kan shi ne ga fushin Allah yana yin abin da Allah zai fushi da shi kamar yadda wanda ya yi imani ya yi addini ya yi tauhidi ya yi abin da Allah ya yi so to wannan kuma yana bijirar da kan shi da samun yardar Allah kamar yadda muka karanta cikin aya da ta gabata cikin suratul zumar ubangiji Allah madaukakin sarki baya yarda bai yarda wa bayan sa fi kafirci ba amma Allah ya ce idan kuka yi imani kuka gode wa Allah to Allah zai yarda da wani to wanda yana nuna kenan duk wanda zai bijire wa abinda Allah yake so abinda Allah ya umarni to yana bijirar da kai da fushin Allah sai dai Allah madaukakin sarki yana cikin sunayen shi alhali mai haƙuri wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wanda yake Allah haƙuri za a suna kira wa Allah ta suna haɗa Allah da wani wajen bauta amma ne da haka Allah yana azurta su yana ba su lafiya to wannan hakuri ne na Allah madaukakin sarki to amma an je lafira to kuma Allah zai kama bawa a kan wannan Allah yana karewa a nan duniya yin dinkirin kamawa ba wai 'yan Allah ya yi kare ba zai rubu ba a Allah zai yi dinkiri ya jinkirta inda ma la yuri bil zalim Allah ya yi jinkirta wa al zalimi hatta idza akhadahu lam yuflihu har zai idan ya saba su so ba zai ta kaucewa ba da haka jinkiri kuma da Allah zai wa mai laifi to amma bai ta ne Allah ya masa ta ne da ya sake ɗauka cewa babu wani abu to daga baya kuma sai Allah ya kama shi to shi shine abinda Allah ke gaya mana cewa ya fi wannan mushin da kuke da kawunan ku in zuwa da'auna ila imani fa takfuru qalu fi su yan wutar da kansu za su ce rabbana ya ubangiji na amatna a matsala ka kashe da na ne sau biyu a nan malamai suka ce abin da ake nufi mutuwa sau biyu shi ne kafin a haifi mutum babu shi to kamar matsayin mutuwa yadda mutum da can babu shi daga baya Allah ya samar da shi kuma da Allah ya samar da shi ya bi matakai ne halittar shi ta bi matakai daga ɗigon mali zuwa ah, tsoka zuwa gudan jini zuwa kuma tsoka har zuwa lokacin da za a duka mutum rai to wannan gabanin a zo halittar shi din babu shi ne to wannan gaba mutuwa ne to mutuwa ta farko ke mutuwa ta ne shi ne idan mutum ya zo wannan rayuwa ta duniya zai ci ya ajiye shi kuma sai ya mutu to shi ne a nan ya Allah ka kashe mu a kashewa sau biyu wa yayin da nafsa na sai ka rara wa biyu shine rayuwa da Allah ya mutsa maka rai ka zo wannan duniya rayuwa ta biyu bayan ka mutu za a tada mutane na tashin alkiyama ita ce rayuwa ta biyu suka ce wannan yayi daidai da faɗin Allah kai ba ta koruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaku thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ta yaya kuke kafin cewa Allah wa kuntum amwatan alhali kun kasance matattu ma'ana babu ba a ya ku sai ya raya ku ya samar da ku Allah ya halitte ku aka haife ku ko ka zo da rayuwa ko ka rayu sun mai yi ku kun sannan sai Allah ya kashe ku ga mutuwa ta yi ne sun mai yi ku sai Allah ya raya ku domin yin hisabi wannan shi ne a fassara da Abdullahi dan Abbas da Imam Sahab da Qatada da sauran malamai suka yi wannan aya mutuwa su biyu shine kafin a halishe mu da kuma mutuwar da mutum da ya yanzu duniya ya rayu sannan rayuwa ta biyu shi ne raya ta aka raya maka rayuwar na rayuwa ta duniya da kuma wanda za a tashi ta ranar tashi kiyama ibn kafir ce wannan kuma ita ce fassara ta daidai wanda babu shakka a cikin ta amma akwai fassara ta biyu wasu suka ce abin da ake nufi a nan umitu tufi duniya an kashe su a duniya sun ba umitu fi kuburi sai aka raya su a kabar rukun an kashe su a duniya aka raya su a kabar bayan an bisne فقوتلوا أخذوا مجانا ثم أخذوا في أحد أخذ كشيسوا ثم أخذوا يوم القيامة أكرا يفران تاشن القيامة معنى ما سوانا فهمتا سنة سيوا أكيد تأكل نفي متوى شبر قوة مزيزي إلى الدنيا إذا يجي قبل إلا على رأيش إذا ya tashi a cikin kabari bayan an gama tafiye da kabari sannan kuma za a kashe shi mutuwa ta biyu rayawa kuma ta biyu da za a ta ranar tashi kulkiya wasu suka ce wannan shi abin da ake nufi amma da magana tana da rauni wancan saboda dalilin wancan aya kai matakkuruna lillahi wa kuntum amwatan Allah ya kira ku kafin a samar da mutum Allah ya kira matattu da haka wannan aya ta nuna wannan fassara ba ita ba ce ne karfi wasu kuma sun fassara da cewa abin da ake nufi har rara ku rayuwa ta farko yayin da Allah zai alƙawari da halitta a lokacin muna cikin tsatsan annabi Adam wa idza aqalla rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina suka ce wannan aya tana gwada duk gabanin mu duniya ba irin mu muna cikin tsatsan ma'aikin annabi Adam Allah madaukakin sarki ya raya mu gaba daya ya kuma tambaye mu alastu bi rabbikum ba ni da ubangijinku ba a lokacin duka halitta suka ba da amsa cewa Allah kai ne ubangiji suka ce raya ba ke nan da farko ke sannan Allah ya da a yi mutane a cikin cikin mahaifa sannan aka kashe su sannan aka fara raya su ranar tashin duniya to wannan kamar da mana tafiyar shara duka wannan fasarori guda biyu suna da rauni domin ne in ba an bi fassarar nan ta ƙarshe to zai zama kamar ko uku aka raya ta uku aka shi to wanda kuma wannan magana tana da rauni abin da yake na wanda ya fi inganci shi ne wanda da muka ambata mutuwa ta farko gabanin na aiki mu wanda babu shi kamar matacce don matacce ma babu shi bayan bayan daga nan aka aiki mu aka aiki mu da rayuwa rayuwa ta farko ke mutuwa farko rayuwa farko sannan mutum ne mutuwa ta biyu shi ne bayan adalin shi ya kare sannan kuma shi mutum ya yi rayuwa ta biyu yayin da za ta tashi ranar tashi ta kiyama sai dai anan akwai iskari idan muka ɗauki wannan fassara wadda ita ta aya ta nuna to wani zai iya tambaya to ina kuma rayuwar da mamaci zai yi a cikin kabari a barzahu barzahu ina wannan rayuwar ta ke ita kuma kamar yadda imam ibn ashir ya kawo sai ba da amsa da cewa eh, wannan rayuwar akwai ta amma ba an bace ta ba a nan saboda wata rayuwa ce ta takaitacciya duka wani abu ne kamar su shari'a da yauci domin ba gana su ce mamaci idan ya mutu baya ji baya ga sai in Allah ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya ce in Allah ya ga dama sai ya ce shi abin da ake yi Allah bai ga dama ba zai yi ba shine abin da jarirai suka bada sai fito ba ambace ta ba saboda wata rayuwa ne yar kaɗan wanda ba ba ba ba ta kai ta kawo ba dan haka ba ambace ta ba amma ba ana nufin babu azabar kabari ba ko kuma babu rahimar kabari da haka waɗannan kafirai za su faɗi wannan suna mai nuna cewa Allah mai wannan iko da ka iya raya mu ka kashe mu ka raya mu ka sake kashe mu ka sake raya mu to ya Allah fa atarafna bi dhulubi mun yadda da zunubin mun yi ikirafi da ba da yanzu da yake sun ga azaba to sun yarda cewa su masu laifi kuma da ba kamar da muka ambata a tafsirin baya ba wanda zai shiga wuta a tashin alkiyama rana alkiyama ba shi sai yana da shi a ran cewa lallai Allah bai zalunce shi ba to da haka kuma da suka ga wannan azaba ne, to a lokacin sai su rubuta cewa fa hal ila khurujin min ko akwai wata hanya ta fita a fitar da su daga wuta su komo duniya don su yi aiki shi ne Allah ya sa walau tara izin mujrimuna la yusuru usihim inda rabbihim da za ka ga yayin da kafirai suke sunkuyar da kawunan su a wajen ubangijin suna ta rabbana a musamman ya Allah mun gani wasami'na mun ji na Allah ka dawo da mu na'mal salihan zani aiki gari. inna na hakika mun sami yaqini shi ne kamar a da Allah ya faɗa a nan ba har ne ila qurujin min sabil to a lokacin ba za a ba su amsa ba idan suka ga wuta suka gasta ido da su bal ma suka shiga cikin ta suka ga abin da ke cikin ta na azaba sai su ƙara maimaita roƙo kun ga ayar ta farko wajen karanta Allah ta yi na fi turo ne inda rabbi a lokacin a filin tashin kiyama ne ta gaba na cikin wuta suka ga abin da suka gani za su yi cewa Allah ya gari sai kuma yayin da ba an samu su ba suka shiga cikin wutar suka ga wutar suka ga abin da yake cikin azaba sai su ƙara roƙon a dawo da su roƙo mai tsanani shi ne Allah ce walau talatin ku, Allah na? da za ka gani yayin da aka fiye da su kan mutar ba qalu suka ce ya laita na nuraddu ina ma za a dawo da su. ولا نكذب بآيات ربنا فذاك كريت آيات أبيهم ونكون من المؤمنين متمسكوا إليه أن يجيب لهم ما كانوا يخفون من قبل هذا الذي يقول والد يا من جنبي wannan abin da suke tunanin ba gaskiya ba ne yanzu gani walau rubu da hannu bi malin da za a dawo da su duniya Allah ya ce da koma abinda aka hana su wa inna su idan suka shiga suka dandali abin da ke cikin na azaba da musiba da bala'i sai su ƙara roƙo da shi wa ku yastalqu da fiha Allah shi suna ihu a cikin ta ربنا يوم يجي أخرجنا بشكل نعمل kunna غير الذي كنا نعمل ذلك أيدي لو ولي ما ركبت أبايا ba. sai Allah ya ce a wajen mu'amirkum ba ya tazakkar fihi man tazakkar ba mu raya ku ba raya wanda a cikin ku duk wanda zai wa azantu zai wa azantu ai mun riga mun raya ku waja kuma nabi mai gargadi ya zo muku ma'ana mun raya ku a nan duniya kun rayu wani ma har sai da ya kurkura gashi ya fito masa alamar ya tsufa amma ba koma kan gaskiya ba sai yanzu fa zo koma da zuwa ne ne min tafsir fa zo ko fa ma da zuwa ne ne min tafsir ku dan tana azaba azzalimai kafirai ba su da wani mutum to haka nan a nan suke sake roƙo a fitar da su da haka duk a waɗannan matakai ba da Allah zai amsa mu ma'ana ba inda za a fitar da su Allah ba zai bayyana su ba ba za su dawo duniya ba domin bai ba dawo wani ya tafiya da su da haka wannan abin da suke yi kansu da shi kowa su kansu shi ya sa idan suka tsara rabbana suka tsara kira yana yin fa in udna fa inna zalimun Allah ka fitar da mu in mun koma mun ci gaba da abin da muke yi hakika mu da ne qala nastahu fiha wa la tukallimu sai a ce ku kaskanta a cikin ta kan kare yin magana daga nan sai a hana su magana sai zan magana ma an ne to wannan duk yana nuna mana irin yadda azabar wuta suke da irin yadda ɗan wuta za su nemi su dawo nan duniya sai Allah ya ce zalikum wannan abin da yake faru gare ku na azaba da kuke ci kuma abin da ya sa ba za a mayar da ku ba بأنه إذا دعي الله وحده إذا أنكر الله شكري على الدنيا أنت تقبوا دعوة أن تعملوا بكفره كي أبدا أن لا ما هو أنساوا كبرت في فكاتل شيء كبال بايا كجين إيماني أما وحيد شرطه إذا أسأل الله دولي تؤمنوا سيكو يشتاق sai ku gaskata wannan sai ku ji wannan shi ya ja wannan hali da ke ciki a wannan yanayi na ce wa arimin Allah a nan duniya an kira ku zuwa ga tauhidi ku shi kuke ba ku bukata ba ku amma in za a shirka da Allah to shi na sai ku ji daɗi za ku wannan ya nuna mana haɗarin mutumin da za a kira shi zuwa kaɗai ta Allah da bauta ya juya baya ya ce amma ana ambata musu ababen bauta kuma bayan Allah ya ji daɗi ya ji farin ciki wannan abu ne da yake nuna masa zuciyar babu kyau zuciyar musulmi tana samun nutsuwa da ambatan Allah tana samun kwanciyar hankali da abin da ya shafi tauri dan haka fal hukmu da hukunci mana Allah ne gaba daya da haka kuma Allah ya yi hukunci shi ne mai hukunci a ga halitta kuma hukunci na adalci wanda babu zalunci to kuma Allah ya yi hukunci yau wanda yake Allah al-Ali madaukaki al-kabir ko mai girma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ɗaukaka ta zafi ya kuma ɗaukaka ɗaukaka ta ayyuka ta sifofi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ta kowace irin fuska sannan shi ne alkalil wanda yake mai girma ubangiji madaukakin sarki shi ne akbar min kulli shay Allah madaukakin sarki shi ne yake da girman da ya fi dukkan komai sannan sai Allah ya ce هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما Allah ne yake nuna muku ayoyinsa wa yunazzilu lakum min as-sama'i rizqa yana saukar muku arziki min as-sama'i daga sama wa ma yatazakkaru amma ba kowa yi wa zuwa ba illa man yunib sai wanda yake mai da lamarin yin zuwa ga Allah fad'u Allah ku bauta wa Allah dan haka ku bauta wa Allah ku kira Allah ko ku lilla da kudi kuna masu tsarkake addini gare shi walau kare a tsaka nuna ko da kafire su a nan ubangiji allah madaukakin sarki sai yake tunatar da su ayoyi waɗanda ya gwada musu a wannan rayuwa amma dai da haka suka sami da suka yi imani sai allah ce huwa da yurikum ayati allah ne yake nuna muku ayoyin shi al-ayat anan imam allama ash-shafi'i yace ana nufin ayoyi al ayoyi na na halitta da allah ya nuna Allah ne yake nuna muku kuma dama wurare da dama Allah ya nuna waɗannan ayoyi kuma ya bayani to ubangiji yana nuna muku waɗannan ayoyi ga sunan daban-daban wa yunazzilu wa yunazzilu lakum min as-sama'i rizqa yana sauka muku arziki daga sama shine ruwan sama arziki a nan shine ruwan sama domin da ruwan sama ne tsirrai ke fitowa shuka ta fito kamar yadda muke gani kuma kala-kala da launi daban-daban da kuma ƙarfi da kamanni daban-daban da wannan ruwa guda ɗaya Allah yake saukar da wannan idan ruwan sama ya sauka sai a yi shuka sai kuma dabbobi su sha mutane su sha ƙasa ta rayu al'umma su samu abin da za su rayu da shi ana Allah ya kira ruwa da arziki domin babu kun shakka a ruwa sababi ne na arziki to sai aka kirawo arzikin gaba ɗaya inda ruwa sababi ne na samun arziki sai aka kira ruwan da arziki domin abin da yake tamfare da shi na samun rayuwar mutane da na da wannan abin da Allah ya saukar idan wannan ruwan ya sauka mutane za su sha dabbobi za su sha sannan za a shuka a samu abinci da za a rayu da shi sannan kuma zai zauna a cikin ƙoramu da cikin ƙasa sannan mutane su samu abin da za su yi amfani da shi to Allah ya ce Allah ne yake saukar muku wannan arzikin daga sama ma'ana wannan ruwan daga sama sai ku samu abin da za ku rayu da shi wanda wannan aya ce da kuke gani shi ne Allah ya ce yake nuna muku ayoyi to da cikin ayoyi akwai so kashe ruwa da yasa? ko wanda duka kuna gani Allah ya ce amma wa ma ya tazakkaru illa man ba wanda yake wa azantuwa sai wanda yake mai da raba shi zuwa ga Allah sai musulmi sai mai tauhidi shi ne yake gane waɗannan ayoyi kuma yake wa azantuwa wannan yana gwada cewa a musulmi duk wanda yake musulmi mai imani to wanda yana tare da wata basira da Allah ya bashi wanda kuma zai watsar da waɗannan ayoyi da Allah ya sauka da Allah yake gwada ya kada shi to wannan ba za a kira shi ne basira ba ko da yana da basira irin ta duniya masu tsariya cewa babu Allah babu maganar basira tare da su ko da sun suna da ilimi na duniya da zamani amma lalacewa ta kai mutum ya kalli wannan rayuwa da wannan tsari da yadda al'amura suke gudana da kalli rana ya kalli wata ya kalli taurari ya kalli mutane yadda al'amura suke daban daban daban daban kuma yake wannan duniya tana gudana ne ba tare da wani mahalicci ba ba tare da wani ayin bauta ba ko kuma yake a'a ba magana bauta wa Allah kuran an zo ne a rayu haka a tafi a kare to duk wannan babu basira a tare da shi mu'mini shi ne yake da basira da in ya kalli waɗannan zai ga ayoyi ne na Allah madaukakin sarki sai ya ƙara yin imani da Allah da haka Allah ce fadwa kuma ku bauta wa Allah saboda waɗannan ayoyi da Allah ya nuna hakika Allah ya cancanta da bauta fad'ullah ku bauta wa Allah mukhlisina lahu din kuna ma tsarkake addini da shi ku bauta masa shi kadai kada ku shi da wani wajen bauta walau kare al kafirun ko da sun ki kada ku lura da wannan niyyar ku dai ku bauta wa Allah shi kadai Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Zubair idan ya gama sallah yayin da sallama yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون حتى عبد الله بن زيد فلا sai idan ya faɗa sai ce wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuhallilu bi inda dubura kullu salati za Allah yana faɗa wannan kalmomi bayan kowace sallah domin mai Allah ce fadu Allah ba ku lisina da ku ku kira Allah kuna mai tsarkake addini gare shi ku sai zama zan Allah yana yi za mu wannan zikiri da muka karanta yana cikin zikiran da ake rubutawa ana karewa a masallatai wanda ake yi bayan sallah to shi ya zo a hadisin muslim na imam ahmad za mu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هكذا مثلا الله يكرم أنا صلى الله عليه وسلم ولا حديث الإمام مسلم دعوله ولا نسائي تروي توشي تعني على من لبق يبع عبد الله ابن الزبير فالنبي الله عنه يعرف كيف سيئ البخاري يبع عبد الله بن الزبير آه يكرم من ذا الله صلى الله عليه وسلم bayan ya gama salloli na farilla a ƙarshen kowace sallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وزعل يعني وانا اذكرت idan ya zama sallah farko a cikin manzo Allah ya ce idan ya yi sallama sallah ya ce istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan kai ne man ne kafin ka juya ake so kai wannan istighfari kada ana gama sallah kana sallar ya kai man ka juya a ana sallamewa ma muka sallame sai istighfari sau uku sannan sai ka juya sannan Allahumma anta salam ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام sannan sai ka faɗi waɗannan sauran azkarin sannan kai tasbihi manzo Allah yakan yi su a bayyane yakan yi su ba laifi mutum ya bayyana da kusa da shi babu laifi a cikin wannan to duk tabbakawa ne a wannan umarnin Allah fadu Allah ku kira Allah mukhlisina lahu din kuna mai sarkake addini zuwa gare shi ko kuma fadin ma su bauta wa Allah domin addu'a kada ne lafazin addu'a yana daukan addu'a ta roƙo da bawa zai ya Allah yi min kaza yana daukan kuma addu'a ta ibada domin yadda yi ibada addu'a ne dukkan ibada addu'a ce duk wata ibada da ta addu'a ce da haka dai inda aka yi maganar ibada to addu'a ta ce in aka yi magana addu'a ibada ta ce idan ka fadin Allah ka fassara da cewa ko bauta wa Allah addu'a ta ce in ka ce ku kira Allah ku roƙi Allah to ibada ta shi da ciki da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi yin wannan addu'a da waɗannan ayoyi za mu fahimci muhimmancin tauhi? kai da Allah da bauta kun ga daga surar da muka zama da wannan surar da muke ciki suna kai wajen jaddada abin da ya shafi kaɗai da Allah kai da Allah da tauhidi kai da Allah da bauta masa shi kai kuma suna nuna cewa shirka da kafirci shi kuma abu ne mai muni a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma sakamako mummunan sakamako ne ga duk wanda ya mutu yana shirka yana bauta wajen Allah sai Allah ya ce رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده يلقي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب نعم الله يصير رفيع الدرجات واللي يجي لما لو تكن درجوجي ذو العرش ما أبو كن العرش يلقي الروح من عمره ينا زيفا آه وحي دقى لمرنسا على من يشاء من عباده أكون واللي يجد أنا لدى السنبايش yunzira yau matsala dan ya gargadi na ranar haduwa yawma barizun ranar da za su bayyana za su fito fili la yasfa ala allahi min shay ba wani abu daga daga gare da zai tuye daga Allah madaukakin sarki liman al-mulku yau mulki nawa yau mulki a wannan rana lillahi al-wahid al-qahhar na Allah ne wanda yake shi kadai al-qahhar mai rinjaye mai karfi akan kowa al-yawma tujza kullu nafsin a yau za a saka wa kowace rai bima kasabat da abin da ta la zulma al babu zalimi a yau inna Allah sami'ul hisab hakika Allah mai gaggawar hisabi anan ubangiji Allah madaukakin sarki yana bayanin girman inda Allah ya kira da abota masa fadu Allah ku bauta wa Allah mukhlisina na din kuna ma addini gare shi to sai Allah yake bayanin Allah madaukakin sarki wanda za a bauta wa shi ne rasulun daraja wanda yake ma'abokin daraja darajoji madaukaka ma'ana Allah madaukakin sarki yana da girma yana da kuma sifofi na kamala sannan yana da ɗaukaka babu wani abin da yake sama da Allah madaukakin sarki ubangiji Allah madaukakin sarki shi ne al'ali madaukaki shi yasa kin ta subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji mafi daukaka sabbi isma rabbika al ka karfi sunan ubangijin ka mafi daukaka to wannan daukakar da zafi da ta daraja da ta ma'ana girma da daukaka Allah ya daukaka ta kowane jami'i to shine Allah yake fada a nan zul arshi ma abocin al'arshi wanda al'arshi halitta ce mai girma kamar yadda muka ambata jiya mafi girman halittar Allah shine al'arshi to Allah ma abocin al'arshi yulqi ruha Allah yana jefa wahayi arruh anan suka ce ana nufin wahayi domin an kira arruh an kira wahayi da arruh domin da wahayi ake rayuwa Allah ya ce wa kadhalika wa qadna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman Allah ya ce yunazzilu al malaikata bir ruhi min amri Allah yana saukar da mala'iku bir ruhi da wahayi min amri ala man yasha'u min ibadi a bisa wanda ya ga dama daga cikin bayansa an aziru annahu la a illa ana fattaqun akan ki gargadi cewa babu abin bauta da tantanta da gaskiya sai Allah kuma a kiyaye ma'ana umarnin Allah wasu sun fassara abu ana nufin mala'ika yulka ruha min amri yana jifa wa mala'ika daga lamarinsa suka ce anan ana nufin mala'ika shine arro dalili kuwa Allah ce wa innahu da tanzilu rabbil alamin نزل به الروح العليم Allah ya kira mala'ika Jibril da Ar-Ruhul Amin suka ce to ake nufi a nan amma a zahiri fassara ar a nan da wahayi shi ne cewa a nan abin da ake nufi Allah yana ba wahayi. shi min amrihi alaman ya sha kan wanda ya ga dama min ibadihi daga bayan shi kan wanda Allah ya zaba cikin bayi sai Allah ya masa wahayi sai a yi ko mala'ika Jibril sai ya zo da wannan wahayi zuwa ga wannan bawa da Allah ya zama domin annabta ta fi na Allah ba wai ibada ce take kai mutum mutum ya ce bari ya rungumi na gida da azumi da sallah da sadaka da kaza har shi ma ya zama gari a annabci zaɓe ne daga Allah ba da kuma to Allah yana aika wannan wahayi alaman ya sha wa mai ibadi ga wanda ya fi cikin bayansa ko wanda ya ga dama cikin bayan shi dan bai yi yau zira yau da dan ya gargaɗi kan ranar saduwa yau salam ita ce rana alkiya shi za a wasu da cikin malamai su ce yau salam suna ne da cikin sunayen ranar tashi alkiya rana ce ta haɗuwa to me ake nufi da rana haɗuwa rana ce da halittu za su haɗu da mahalicin rana ce da halittu sashen su zai haɗu da sashi uba zai haɗu da ɗa ɗa zai haɗu da uba mata da miji sannan al'umma za su haɗu da junan wannan ya haɗu da wannan to shi sa ake kiranta yau masala ranar da azzalimi zai haɗu da wanda ya zalunta shugaba mai mulki zai haɗu da talakawan shi manzili zai haɗu da matan shi uba zai haɗu da 'ya'yan shi ranar tashi alƙiyama za a rito da aka kira ta da yau masala to shi wanda Allah ya wa wani zai zo ne yayin garanta da mutane abin da zai faru a wannan ranar ya za a yi su kuma da a wannan ranar shi ne su bautawa Allah madaukakin sarki sai abin da Allah ce wannan ya mana kenan annabawa da Allah ce wa'ayi suna zuwa ne da kira zuwa ga Allah suna zuwa ne da gargari daga sakaci saboda zuwa ranar tashin kiyama Allah ya sake bayyana wannan rana yawma hum baridu ranar da za su zama sun bayyana mana abin da za zama za ki nuna ba nuna kullum kowa zai bayyana a ranar ba wani abu da zai shafi mutane ko ya zama ya kasance su ba a gamsu ba ko wani zai buya a a ranar kowa zai zama gashi nan babu wanda zai buya babu wani babu wani wanda a ranar zai ce zai ke guduwa kuri wani guri sun bayyana ga Allah madaukakin sarki ba wani abin da zai buya ga Allah la ya fa'a Allah minhum shay'un ba wani abin da zai buya da gare a wajen Allah kowa Allah ya san shi ibada kafi yake al fi ilmihi ala sawa kowa yayin yadda Allah ya san kowa yadda Allah ya san da wancan haka ya san da wancan amma dan adam a nan yadda yake da girma da da da gahewa da menene sai mutane suka taru a ka ba da dai ka san kowa wanda yake gurin ba amma Allah ya san kowa shi sa Allah yake la yakhfa ala Allahi minhum shay'un ba wani abu da zai buya da gare su a wajen Allah madaukakin sarki to a wannan yanayi da kowa ya zo يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار ذات فتوغ الله با والوالد لا أدري ما أرادر أشي بابو ba kuma wani abin zai buya ba Allah to a lokacin kowa ya zo sai Allah ya ce mani mulkul yau a yau mulki na waye waye ne mallaka wannan rana a ranar ba wanda zai ce ta fi karfin wani dan adam ko aljan ko wata halitta da ce shi ne shi sa sun fashi ha suke cewa maliki yau ne ne ta ranar ko. mutum a nan duniya zai iya kafa ba yana da mulki zai iya biye amma mulki shi ragage ne ko a duniyar ma ragage ne yana da iyaka Allah ne mallaki komai amma dan adam mulkin shi ragage ne in yi wani gari shi ma ya zama ɗan kallo ya zama bako sai dai yadda aka yi sai inda aka ba shi sai abin da aka dama a yi da shi to amma mulkin Allah mulki ne game bai lahu mulku samawati wal ardh to ranar tashi alkiyama Allah zai ce liman mulku yau ya zo a hadisin Abdullahi dan Umar in Allah ya nabi sammai da kaskai da hannun shi zai ce alal malik kamar da muka karanta ana jabba ana mutakabbir aina bulugul ardh ina su mulki na bayan kasa Allah shi ne mai mulki ni ne mai karfi ni ne mai girma aina jabbaruna aina mutakabbiruna ina masu ji da kansu ina masu jabiranci a ranar ba wanda zai amsa da haka idan Allah ya ce limanin mulkul yau shiru wasu malamin su ce Allah ya amsa wa kansa yake lillahi wahidul qahhar a yau mulki na Allah alwahid wanda yake shi kadai الذي هو وحده قد قهر كل شيء والذي كده يمكن أن تلك قومي وغلبه يرجع تلك قومي ذاك لله الواحد القهار mai rinjaye wanda ya fi karfi dukkan komai ba wanda ya fi shi gashi to wannan ranar tana zuwa kuma wannan zai faru shi ya yasa jan zai hankali to ba zai yi kazawa da mulki da Allah ya ba shi ba ko ba komai ɗan adam ba shi duba zai ga ai da kafin shi wasu suna ina suna cewa lauda mata da ghairi kama wasu lafiya shi kujeri ta kujeran mulki inda ka dawwama ga wani kada ba za ta zo kanka ba duk wani wanda ya aka wata kujera ta mulki da wani ne akai hatta waɗanda sarakuna da yin sun mulki ba a shiri sai sun mutu sannan a naɗa wanda suke magadan to hatta su ɗin wasu suka gada dan haka idan mutum da zai yi wa wannan to zai gane cewa shi ba abin ya kafa ba mai wata rana za a wayi da ba mu shi babu shi ka kalli gidanka da ka gina ka dinga gina wata ran baka ciki in ka yi sa yanka in ba yi sa amma ba ka san wani zauna ba mutane nawa ne suka gina gidan ba su gama ba sun haɗa komai ba su shiga ba suka mutu kuma aka tsere da gidan wani wanda ba taɓa zancen wasu mai zuwa rayuwa gidan to haka duniya ce duk abin da ka tara bane shi za ka yi to ranar ba wani wanda ya ce wata kafafa mulki na Allah ne alwahid al-qahhar sai Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin ayu za a saka wa kowace rai bai ma kasabar da abin ta aikata abin da mutum ya aikata shi za a saka ne da haka wanda ya aikata alkhairi zai ga alkhairi wanda ya yi da alkhairi kuma zai ga abin da ya aikata la zulmal yau ba zalunci a yau dama ya tabbata a cikin hadisi wanda Abu Zar ya rawaito hadisi mai kudi Allah ya ce ya ibadi inni harrabtu zulma ala nafsi na haramta wa kai azalimi waja'altuhu bainakum muharrama na sanya shi tsakanin kuma haramun fala tazalim kada ku zalunci junan Allah ya ya hana wa kai yin zalunci kun ga Allah yana da iko akan dukkan komai amma Allah baya zalunci sannan ya sanya shi haramun tsakanin bayi Allah ya ce kada ku yi a cikin dai wannan hadisi Allah ya ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum ku sani ayyukan ku ne ko fiha alaikum nake kididdige muku thumma huwa fiikum iya sannan in cika muku wadannan ayyuka da dan aiki da kai kowa aiki shi dai abin da za a bashi abin da ya aikata ne ba man waje da khairan da shi wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wa man waje da fada da fala yalumanna illa sa. duk wanda ya samu kishiya kai kare da kowa sai kai to Allah ya ce lazim A yau ayo babu zalunci inna Allah sari'ul hisab hakika Allah ne gaggawar hisabi ne ma'ana zai wa halitta gaba ɗaya hisabi kamar rai da yakewa hisabin da Allah zai wa halitta tun daga farko har ƙarshe kamar mutum da ya ake wa hisabi ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida mutuwar ku da halittar ku da tashin ku kamar rai ne da haka yake ganin wani abu ne a wajen Allah wani abu ne mai sauki wa ma amruna illa wahidatun kalafin bil basar Allah ya ce lamarin mu ba komai bane ba shi abu daya kamar kinta wasu da haka inna Allah sayyid hisab Allah zai gaza wani sami dan kada wani ma yi zannan cewa wannan rana ai ana da yawa kila kafin a zo kaina na huta ko kafin a zo kaina na yi kaza inna Allah sayyid hisab ba wani abin da ne gagare Allah madaukakin sarki cikin lokaci kankan kamar kamar yawa rai ne misali domin Allah madaukakin sarki shine mahalicin dukkan komai da komai da haka waɗannan ayoyi suna da fito mana da sibobi na Allah madaukakin sarki da kuma irin abin da zai faru na ranar tashin alkiyama amma ba wanda zai yi da koyo kubuta sai wanda ya yi aiki na kwarai wanda kuma ya yi abin da Allah ya fito Allah ya dace da Allah ka dace da mu da abin da kake so Allah ka raba mu da abin da ba ka so ya Allah muna roƙonka da sunayen da ya ɗaukaka da sunayen ka mafiya kyau da shugabi ka masu ɗaukaka ya Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu da dukkan ƙasashen mu da gaba ɗaya Allah wannan yaki da ake yi Allah ka sa ya zama alkhairi da shi da musulmai Allah ka ka tsaya mana da wannan fitina ya Allah ka tsaya mana da wannan fitina ya Allah ka kawo takaitar wannan fitina kuma ka sanya ta zama alkhairi ga musulunci ga musulmai gaba daya Allah wanda ya yi wannan al'umma ta shi da sharri Allah ka mai da sharri zuwa gare shi yan uwan uwanmu da suke hannun masu garkuwa da mutane da barayi Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su cikin aminci Allah waɗanda ba su da lafiya muna roƙon ka ba su lafiya ko da muke da lafiya ka ka kara mana lafiya ka sa mana albarka cikin rayuwar mu ka karba ayyuka ba cikin wannan wata sanya mu da tattun bayan ka ya Allah madaukakin sarki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin